cewar har kawo yanzu da ake zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da wakilan 'yan yankin Niger Delta 'yan bindigar yankin na ci gaba da kai hare kan harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai rundunar sojan Najeriya ta tabbatar da cewar za ta ci gaba da martaba zaman tattaunawar da ake yi sai dai kuma idan tattaunawar ta ki samun nasara 'yan bindigar suka ci gaba da kai hare-hare rundunar soja ta ce za ta ɗauki mataki da ya dace kamar dai yadda mai magana da yawon hidikwatar rundunar tsaron najeriya ta ƙasa birgidiya janar rabi abubakar ke cewa eh to ai ka san shi ma ai tattaunawa ana yi domin a samu sulhu ko ba haka ba domin wannan mutane ke wani abubuwa yan najeriya shi mu ma yan najeriya ko muna najeriya ake abin da kawai muke cewa ne, ba wani mutum ko wata kungiya za ta ce ta yi karfin najeriya ko kuma ta yi karfin dokar najeriya ba zai yi ba a matsayin mu na sojoji da sauran jami'an tsaro mun mun san cewa a gwamnati tarayya ana tattauna da su ko muna ainihin doka wani tattauna da ake da su ta ganin cewa an samu sulhu. Haka kuma fadar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ta bada lokaci ne kawai ga 'yan yankin na Niger Delta domin a cimma nasarar wannan tattaunawa kamar dai yadda mai magana da yawun shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ke cewa. Shi eh, shugaban Muhammadu Buhari shugaba ne mai adalci ba so yi garaje akan wannan harka in Allah ya dutsen nan da shugaban Muhammadu Buhari yake dafawa ya kusa ya nuna amma abin da yake jaddadawa shine shi magana ta yaƙi yau idan aka fara shi to wanda abin bai shafi ba bai hankali ba shi za ta fara ci ma. Niger Delta yanki ne wanda adda wasu sababbin kungiyoyi misali sun kunno kai. Kamar a gwamnatance wani tsari kuke yi na tantance kungiyoyi misali na gaskiya da kuma waɗanda ba na gaskiya ba. Wannan magana da ka faɗa gaskiya ne. In na tabbatar maka a yi zuwa yanzu shugaban sassan tsaro na ƙasar mu da kamfanonin man fetur masu haƙarsa da aka ba su damar su je su tattauna. Sun tattauna da kungiya ta fi ɗari wanda ya zo ce maka wanda ya zo je makaryaci saboda haka ko su haɗin kai ma babu shi a tsakanin su. Sai labai masu shiri kallon mura suna kallon kamar su sarakunan yankin Naji Delta da gwamnonin da ke ci yanzu da masu tsofaffin gwamnoni kamar su ne suke kai ruwa rana game da batun tattaunawa nan da su 'yan bindigar da ake ganin za su iya aje su? Eh to ai ka san cewa shi fa wannan abu da fitilan nan da aka taso da ita ai ai gani ake yi shugaba Buhari ake yi wa ita. Shi ake zaton zagon ƙasa ake yi masa su jihohin da suke yankin Niger Delta. Kan ai sai an hako man fetur din an saida shi sannan a raba su ɗauki wannan gagarumin kaso da ake ba su. Yadda gwamnatin tarayya take azumi take fama da rashi su din ma yanzu ta fara shafar su. Tun da yau ina tabbatar maka wata ɗaya ko biyu da suka wuce jihar Delta wadda take ita ita ce ta uku a fitar da mai a arziki a jihohin Najeriya gwamnati ya ce ba zai iya ba da garanti cewa zai ci gaba da biyan albashin ma'aikata ba. Duk kokarin da na yi na jin ta bakin 'yan kungiyar naja Delta a Banjas domin jin matsayinsu game da shirin tattaunawar lamarin ya cutura amma dai na ji ta bakin wani dan kungiyar 'yan bindigar Naja Delta men kuma ya yi tsokaci akan shirin tattaunawar. one of the ex-militants concerning the dialogue between the government and the recent yana cewa ne tattaunawa da ake yi a yanzu abu ne mai kyau sai dai kuma waɗanda ake tattaunawa da su ba wani abu da ka iya biyowa baya a gani na, domin ba a kama hanyar da ta dace ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya